بسم الله الرحمن وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci za mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali akwai shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. tun madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran kasashen mali da kuma burkina faso sun ce ɗaukar matakin soji kan jamhuriyar nijar ta makar shilinta yaƙi ne a kansu wasu makiya musulunci sun sake walakanta alkur'ani mai tsarki a ƙasar sweden shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya bayyana wa 'yan kasar matakan da gwamnatin suke dauka na rage raɗaɗin matsin tattalin arziki to yanzu ga labaran dalla-dalla kasashen mali da burkina faso da kuma gine kasashen da sojoji ke rike da mulki sun yi kakkausan gargadi akan daukar duk wani matakin soji kan niger domin dawo da mulkin hambararren shugaban kasar muhammad bazoum a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar burkina faso da kuma mali sun ce ɗaukan wani matakin soji kan Nijar ta makarar shilanta yaƙi ne a kan ƙasashen biyu makwabtan Nijar. Haka zalika sun bayyana cewa ɗaukar matakin soji kan Nijar zai yi sanya Burkina Faso da kuma Mali janyewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma yawo da kuma aiwatar da matakin kare kai na goyon baya ga sojojin da suka juyi mulki a makwabciyar kasar nijar da kuma al'ummarta ita ma a wata sanarwa da ta fitar gine inda sojoji ke rike da mulki ta nuna adawa da takunkuman da kungiyar ecowas ta kakaba wa nijar da kuma yunkurin daukar matakin soji tare da nisanta kanta daga aiwatar da takunkuman da ta danganta da haramtattu na rashin imani kan nijar tare da kira ga ecowas ta sake nazari wannan gargadin na kasashen uku inda sojoji ke rike da mulki na zuwa ne bayan barazanar da kungiyar ecowas ta yi a taronta na ranar lahadi a abuja na ɗaukar matakin soji kan nijar bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin muhammad bazum a ranar larabar da ta gabata shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya gabatar da jawabi ga 'yan kasar a yammacin jiya litinin inda ya mayar da hankali kan kokarin da gwamnatin ke yi na rage raɗin matsin tattalin arziki da al'ummar kasar ke fama da shi manyan batutuwan da shugaban ya zayyana a jawabin nasa sun hada da samar da motocin bas dubu uku mai ɗaukar mutum ashirin da ke amfani da gas na cng ga jihohin kasar da kananan hukumomi don sauƙaƙa zirga-zirga a farashi mai rangwame shugaba tinubu ya kuma ce gwamnatin sa za ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin kwadago wajen fitar da sabon mafi karancin albashi a ƙasar haka kuma gwamnatin ta bayyana cewa ta fitar da hatsi da ya kai tan dubu ɗari biyu daga rumbun hatsi na gwamnati don rabawa ga magidanta a fadin ƙasar sannan a yunkurinta na ƙarfafa masana'antu su inganta matakinsu na samar da ayyukan yi gwamnati za ta kashe naira biliyan 75 tsakanin watan yulin nan da ya shuɗe zuwa maris na shekarar 2024 shugaba tinubu ya ɗauki alkawarin cewa gwamnati tana saka ido kan tasirin farashin canjin kuɗi na naira a kasuwar canji kan farashin man fetur kuma gwamnati za ta ɗauki mataki idan buƙatar hakan ta taso baya ga wannan kuma shugaba tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa ta cimma nasarar adana naira tiriliyan ɗaya sakamakon janye tallafin man fetur kuma za ta yi amfani da kuɗin wajen inganta rayuwar 'yan ƙasar to labaran duniyar na fito muku daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin Tahiran. an sake kona alkur'ani mai tsarki a wajen ginin majalisar dokoki a birnin stockholm na ƙasar sweden kamar da kamfanin dalancin labarai na afp ya rawaito salwan momika da salwan najem sun wulakanta alkur'ani sannan suka kona wasu shafukansa kamar da suka yi yayin wata zanga-zanga a wajen babban masallacin birnin stockholm a ƙarshen watan yuni abin da ya janyo ɓacin rai da kuma allah wadda da ƙasashen musulmi a faɗin duniya a 'yan makonnin nan an ƙona ko kuma lalata shafukan alkur'ani mai girma a ƙasashen denmark da kuma sweden wanda hakan ya janyo allah wadda da ƙasashen musulmi inda suka buƙaci gwamnatocin ƙasashen da su hana ƙona alkur'anin gwamnatin ƙasar denmark a ranar lahadi ta ce tana ƙoƙarin samar da wata doka wadda mahukunta za su dogara da ita wajen ɗaukar mataki idan an walakanta alkur'ani ta ce za ta yi hakan ne idan ta fahimci hakan zai jawo wa ƙasar matsala ba kawai ta fuskar tsaro ba duk dai kasashen biyu sun shaida cewa ba sa jin daɗin yadda ake kona shafukan alkur'ani amma kuma sun ce ba za su iya hana yin hakan ba saboda kundin tsarin mulkin su ya bayar da damar incin faɗar albarkacin baki hukumomi a kasar senegal sun sanar da rusar jam'iyyar siyasa ta pastef wace madugun 'yan adawa na kasar usman sanko ke jagoranta matakin na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da aka sake gurfanar da usman sanko din a gaban kotu bisa zargin tunzura borewa gwamnati sanarwar da ma'aikatar cikin gidan senegal din ta fitar ta zargi jam'iyyar da kiraye-kirayen ta da zaune tsaye waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da dama a watan maris na shekarar 2021 da kuma yunin shekarar 2023 tare da haifar da lalata dukiya mai yawa a jiya litinin ne dai usman sanko ya sake gurfana a gaban kotu bayan tafke shi a gidansa a ranar juma'a da ta gabata bayan da aka zarge shi da kwace wayar hannu ta wata jami'ar tsaro da motar ta lalace a kusa da gidansa a ranar lahadi ya sanar da fara yajin cin abinci tare da yin kira ga sauran 'yan siyasa da ke tsare su shiga yajin tare da shi dama madugun 'yan adawan na senegal wanda aka yanke wa hukuncin ɗaure na shekaru biyu a gidan yari babu tabbaci ko zai samu damar tsayawa takara a zaben shugabancin kasar da ke tafe saboda hukuncin da ke akan sa musta sonko na mai musanta duk zargin da ake yi masa yana mai cewa bita da kullun siyasa ne kawai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shida son barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau. shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon dangane da siyasa tattalin arziki da zamantakewa da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga karshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin mu na yau. da masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana ne dangane da taron rasha da kasashen afirka na shekara ta 2023 da muke ciki wanda aka gudanar a birnin st petersburg na kasar rasha a makon da ya gabata taron rasha da afirka a wannan karon dai ya zo ne daidai lokacin da kasar rasha take cikin yaƙi mai tsanani da kasashen yamma a ƙasar ukraine taron rasha da afirka da aka gudanar na karshe da ya shine na shekara ta 2019 a wancan taron da ya shugabannin kasashen afirka kimanin 47 ne suka sami damar halartar taron a cikin kasashe 53 na afirka amma a bana shugabannin kasashe 17 ne suka halarci taron sai dai kasashe kimanin 50 sun sami wakilci a taron kamar yadda aka saba dai kasar rasha da shugabannin kasashen afirka sun tattauna al'amura daban-daban amma mafi muhimmanci daga cikinsu a wannan shekaran shine batu abinci sai kuma tattalin arziki tsaro da sauransu taron na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da kasar rasha ta fice daga yarjejeniyar sai da alkama wacce ta cima da kasar ukraine a kasar turkiya jim kaɗan bayan an fara yaƙi a kasar ukraine yakin dai ya hana sai da alkama ga kasashen duniya wa'anda kasashen biyu suke noma suke kuma sayarwa a kasashen duniya ƙasar rasha da ta fice daga cikin yarjejeniya ce saboda ƙasashen yamma sun ƙi su cire mata takunkuman da suka ɗora mata wanda suka shafi sai da taki da kuma alkama rasha ta ce ba za ta amince da ƙasar ukraine ta sai da alkamata ga ƙasashen duniya ba ta tekun black sea a daidai lokacin da alkama da takinta suke ƙarƙashin takunkuman ƙasashen yamma sai dai kasashen yamma wa'anda suke goyon bayan ƙasar ukraine a yakin da take fafatawa da ƙasar rasha sun bayyana cewa takunkuman da suka ɗora wa ƙasar rasha ba su hana ta sai da alkama da kuma takin da take fitarwa zuwa kasuwannin duniya ba amma duk da haka gwamnatin rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin ruwa ɗauke da kayayyakin abinci daga ƙasar ukraine a tekun black sea yana iya zama hadafin makaman ƙasar ta rasha har sai kasashen yamma sun cika sharuɗanta na sake komawa cikin yarjejeniyar ta sai da hatsi ko kuma alkama ta ƙasar turkiya a ƙarshen taron da ƙasar rasha ta bayyana cewa za ta ba wasu ƙasashen afirka alkama kyauta don ba da tallafi kan ƙarancin abincin da ake fama da shi a wasu ƙasashen na afirka sai kuma dangane da harkokin tsaro wasu kafafen yada labarai sun nakalto cewa shugaban kasar rasha vladimir putin yana cewa ya kulla yarjeniyoyin tsaro da kasashen afirka fiye da 40 a taron na rasha da afirka na wannan shekara ta 2023 kafin haka dai gwamnatin kasar rasha a matsayinta ta kasa wacce ta gaji tsohuwar tarayyar soviet ta taka rawar a zo a gani a samun 'yancin kasashen afirka da dama a lokacin mulkin mallakan da kasashen yamma suka yi wa wa'annan kasashe sannan tare da soviet ta gabatar da manya-manyan ayyuka kasashen na afirka a lokacin wanda suka hada da gina madatsun ruwa da kamfanonin ba da wutar lantarki har ila da kamfanonin karafa kamar a tarayyar najeriya da wasu kasashen afirka. wani bangare kuma kasashen afirka a wannan karon suna fatan kasar rasha za ta aiwatar da alkawalin da ta dauka taron rasha da kasashen afirka na shekara ta 2019 ta kuma kara wasu a wannan shekara ta 2023 al'amura da bangarorin biyu suka tattauna a kansu dai kuma ake ganin yana da muhimmanci a aiwatar da su a akwai maganar ilimi da kuma samar da manya-manyan ayyuka a kasashen afirka a bangaren ilimi dai kasashen suna buƙatar ganin ƙasar rasha ta nakalto ilimin kimiyya da fasaha da take da su zuwa 'ya'yan kasashen afirka ta yadda kasashen za su amfana da su nan gaba don haka a nan ana son ganin ya kamata kasar rasha ta ƙara ɗaukan ɗaliban kasashen afirka don karatu a jami'o'i daban-daban na ƙasar ta rasha daga nan kuma za mu fahimci cewa harshen sadarwa a tsakanin rasha da wa'annan kasashe zai zama harshen rashanci don shine ɗaliban ƙasashen afirka za su sami fasahar ilimin zamani da ke ƙasar rasha da ita daga nan sai ɓangaren tsaro inda a hali yanzu sojojin ƙasar rasha ta rundunar waguna take ayyukan tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasashen afirka da dama kasashen kuma sun hada da mali burkina faso da kuma afirka ta tsakiya wannan kasashe dai suna fama da tashe-tashen hankula shekaru da dama kuma ana ganin zuwa rundunar wagana wa'annan kasashe zai kyautata harkokin tsaro a kasashen wanda kuma shine harsashen ci gaba a kowace ƙasa a duniya. kasashen yamma a wannan fagen dai sun kasa tabbatar da zaman lafiya a wannan kasashe rundunoni majalisar ɗinkin duniya da dama suna aiki a kasashen afirka da dama sannan mafi yawan sojojin wannan rundunoni na kasashen yamma ne amma babu wani ci gaban a zo a gani da aka samu a matsalolin tsaro da ke addabar wa'annan kasashe don haka idan har rundunar wagna ta ƙasar rasha ta sami nasarar dawo da zaman lafiya a wannan kasashen afirka mai yiwuwa kasar rasha ta faɗaɗa ayyukanta na tsaro zuwa wasu kasashen na afirka wanda suke fama da matsalolin tsaro ya zuwa yanzu dai samuwar sojojin waguna a kasashen mali da burkina faso da kuma afirka ta tsakiya sun nuna cewa akwai kyautattun harkokin tsaro a wa'annan kasashe sai dai har yanzu matsalar tsaron ba ta kau ba gaba kiɗa a wannan kasashe ali yanzu dai masana suna ganin dole ne a jira a gani irin rawan da kasar rasha za ta taka a wa'annan fagage da ta cimma yarjejeniya da wa'annan kasashen afirka a taron rasha da afirka kafin a tabbatar da matakan da za a ɗauka nan gaba to masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci a nan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa da allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamullahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka man saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan wani shiri da muka somo da malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar nigeria yau malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani da ya faro kan tarbiyyar manya inda zai tashi kan bayanin cewa adawa ba su yi ayyuka irin namu ba malam ya kimtsa bismillah وآله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي عذابنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا بك Qur'ani kai ka ce larabci ne kai baka iya ji ka zuwa baka ji ba saboda haka kar ka yi wasa ka bi dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala dan ka samu shiriwa kuma ka samu jin daɗin zama duniyan ka da lahira shi yasa kawo maka wannan misali kan ahlakana ma haulakum min kurun wa sarrafna ayati la'allakum yarji'un to idan baka yadda ba har ila yau yana jan hankalinka shi malam naman yana jan hankalinka akan maganan a tunatar da kai cewa kana gaba da mutuwa a koda lokaci kana fa kan mutuwa kana gaugawan samun eh, shiga cikin halaka na mutuwa za ka kowa zuwa da Allah shi yasa a wani guri yake cewa rayuwa babban rabo na masa masaɗi don shi daina karkashin aiki na barna sai da ɓoye da ɗaya da suna ya bi Allah ba da kangara ba idan da aka baka na kwanaki ko shekaru shi kenan rabo ne wanda Allah ya baka ya kaddara ya jeho cikin jama'a ba waɗanda ake tsammani da tsammani babban rabo ne me yasa zama rabo idan da kana aikin aikin zunubai to ga shi an kara maka shekaru kana cikin shekaru ka samu ka rage kafin ka koma a ce kai in kai shekara hamsin a duniya har zuwa sama in ka zanka a cikin wata to kai ka zawa kanka da kanka saboda an baka chance an baka dama ka yi wannan tarhoɗiyanka na samartaka na yaranta ka ka gama to shikenan ai akwai age din da ya kamata ka zo kuma ka koma ga Allah dama babu babu sau da ka sai abu ya zama ɓatacce gaba ɗaya tsakanin mu manya tsakanin yara da kuma mata da maza duka babu inda babu aka tsaye wannan laifi Allah subhanahu wa ta'ala da kawo misali ya faɗa mana wannan da bakin annabawansa da ya aiko mana daman can wannan aya da muka fara karantawa ita ma bayanin ce da ta farkonta farkonta inda Allah ya ce wa zakar aka hadin to su a yin adawa su mutane suke rayuwa cikin dutse to ka ji wannan bayan eh E, kuma kan kamar da adawa suke idan ka dauki misali in baka gane ba zan ƙara maka bayani kana zuwa cadi yanzu haka akwai wasu kabilu na su sara a kan da suke rayuwarsu komi da komi nasu in ka dawo a nan taraba akwai sara kun manta ne da wani gwamna can lokacin mutum soja wanda ya kiransa ma daki ya je harkar dutse ya dansu rana suke suna su in ka ka shiga kai wajen tafa a akwai wani kauye ana kiran safara da mutanen a kai suna nan suke su dutsen sara a nan suke wasu a cikin su sauko kasa wasu kuma suna na samun har yanzu to mai bambancin wayancan mutanen da mu yanzu in irin wannan jinsi ne shi kenan haka ne ya kama da wannan plateau su ake kira kibo ne ai akan dutse suke in ka zo wajen ma akan ce maka hawan kibo ko kuma dutsen kibo ai da akwai kabilun da suke zaune a kan dutsen wanda su ne ake kiran su jawa a yanzu kuma kuma ta yi shau an yi suka rayuwar su duk ɗaya ne. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon boa hausa daga nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan yi mana bayani kasidun dr aliyu na mangi ƙur'ani ya kawo maka bayani na wancan zamanin to ka duba kuma kai a zamanin ka za ka samu masu irin wannan dalilin irin wannan halaya yamma da wannan duba akwai suka kabila ya kansu a takar su ma kan duba suka rayuwa to za ka ba wai wancan bayani na wancan baya da aka faɗa maka kawai shi kenan ya wuce ka ji labarin a ga kai ma a cikin ka a cikin gidanka a cikin ɗakinka akwai irin wannan ne duk abin guda ɗaya ne Allah yana amfani da yana buƙatan kai ɗin nan a zaman tsaye ne hankali ne aiwatar da dokokin da shi ya faɗa ko ni ka ko yaranta kanka idan baka yi ba cikin ku shine wanda ya fi tsoron Allah ne wannan ne amma raro ga shirya malam ya fara shiga sabbin shafuka da amma lokacin namu ta ce ne da kashe muna yi wa manan ayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta da garin jos na kasar nigeria da ke jihar plateau godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rajon boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunya da na hira na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kowane tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka kware kuma suka yi wa fannin nasu shani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na ƙungiyar ecowas ko sidiyawo da faransanci wanda take nufin ƙungiyar tarayyar tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wacce aka kafa a shekarar 1975 wanda kuma take dauke da kasashe sha biyar masu yanci cikin manufofin wannan kungiya akwai batun kawo ci gaban tattalin arziki tsaro da dai sauransu duk a cikin wannan shiri da ni abal kunya zan gabatar. Gaban Najeriya Bola Ahmed Tulumbu ya halitti taronta a ƙasar Gini Bisau na shugabannin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS karo na 63 inda daga baya ya zama shugabanta kamar da yadda aka saba bayan zaben duk wani shugaba a kowane mataki shugaban zai tashi ya yi godiya ya kuma bayyana alkawuran da zai cika a yayin jagorancinsa. inda sabon shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi alkawarin kawo tsaro da zaman lafiya da tabbatar da demokuraɗiyya da kuma batun kudin bai ɗaya domin tattauna wannan batu mun to dr tukur abdulkadir malami a tsangiyar koyar da siyasa a jami'ar kaduna garin gwamna da muka soma tambayar nasarorin wannan kungiya. estamos waɗannan nasarori da ka bayyana wani nasarori ne kuma wannan kungiya ta samu babban matsalar da take addabar wannan kungiya shine har yanzu akwai babu cikakken fahimta da wato batun zaman lafiya ana yaban sojojin najeriya a wannan kungiya ta ecowas wani karin bayani za ka mana eh kamar rawan da suke takawa eh wajen kawo zaman lafiya a irin wuraren da suka je suka yi ayyuka baya ga gudunmuwar da suka bayar a saliyo da najeriya wajen kawo karshen yakin basasa da kuma hana yaduwar yakin a yankuna na afirka ta yamma ah, najeriya ta tana ci gaba da bada gudunmawa wajen daki sojojin najeriya sun tauna tsakuwa lokacin da ainihin kasar gambia shi shugabansu na kama karya zaɓe a wannan yanki na nahiyar yammacin afirka wani rawa ecos take takawa ne wajen ganin cewa an yi zaɓe yadda ya kamata ba a yi cewa ba duba wato batun wannan kungiya yanzu a yanzu me take tutuya da shi ne da bai ta ce ai ni ne ne kaza ko ni ne na hana kaza ko ni ne sa kaza a yankin yammacin afirka cewa akwai sojojin kasar waje a wannan nahiya ta yammacin afirka ita wannan kungiya ta ecowas mai take cewa kuma wani kuri take yi na ganin cewa wayannan sojoji sun tafi kuma kasashen su ko abin ya fi ne ɗin ma a kasar najeriya ko ce sabon shugaban najeriya tinubu ya je taro na farko a wannan kungiyar ta ecowas ina zuwa aka yi aka ba shi shugabanta ya kake ganin shugabancin tinubu a wannan kungiyar. zaɓi shugaba tinubu a shugaban wannan kungiya ta ecowas akwai peter obi wanda suka takarar shugaban ƙasa da shi ya kawo wasu maganganu haka cewa nan yi cewa wajen yin wannan zaɓe wannan akwai hakikanin gaskiya kuma kawai batu ne na siyasa tsakanin su cuwacuwan zaɓen shi a matsayin shugaban ecowas ko kuma shugabancin najeriya maganar shugabancin ecowas wannan ra'ayin shi ne ya faɗi da masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu da tukur abdulkadir malami a tsangayar koyar da siyasa a jami'ar jihar kaduna garin gwamna ta najeriya da ni awal kunya na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. da shirinmu na ƙarshe shirin nan na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Assalamu alaikum jama'a masu saurare barka mu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga darasi na ɗari da tamanin A cikin shirin na yau za a je tattaunawa tsakanin Muhammad da abokin saramin kan fasahar tazhib da ake amfani da ita wajen ƙayata rubutun addini da kuma littafan waƙoƙi na addini da aka rubuta a tarihi. Hakanan kuma ana ƙawata rubutun Ƙur'ani mai tsarki da wannan fasaha. inda kasashen musulmi sukan yi amfani da wannan fasaha wajen buga littafai amma a halin yanzu kasar iran ce kan gaba wajen yin amfani da wannan fasaha mafi kyau sai a biyo musanna hankali a cikin shirin amma kafin jin tattaunawar sai an fara da sauraron kalmomi dast rubutun hannu hub mai kyau albate ko da yake ba'azi wasu نوشته چی؟ خانا می کرنتوه راست میگویی ابین که پدا گسکیانی. نی کسی ونی دفترت پیشنکا او ببیند شی یگنی او میفهمد شی یا زبان زبان هرشی فارسی چی؟ دوم نبیو وقتی که لوک چند سری میسوری. من می نویسم اینا بوتاوا خودم دکینا بعضی ون کلمات کلمومی من بخوانم نی این آیا میخواهی شرکت کنی؟ شن کنا سن که حلرتا؟ کلاس اجی آموزش کویو خوشنویسی هر روبوتن هنو تا به حال یزو اینزو. من فکر نکرده ام بنی تو ننی هنر پساها اسلامی نه چی؟ آنها علاقه دارند سنا سن زیاد دیوا من دیده ام نه گنی دیوار کتنگه تابلو الو فروشگاه شاگو جمله جمله زیبا نوشتن روبوتاوا و کیو قرآن قرآنی می سرکی زمانهای قدیم لوکتن ده سه گباتا آنها بهره برده اند سو سنی امپانی خط روبوتو مدارس ابتدایی مکرانتن پرامری تعلیم کویروا آنها آموزش می دهند سو سنا کویروا شرکت هلرتا برنامه شری مرکز چی بیا من میشناسم نسنی yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin ramin da muhammad ga dai abin da ramin yake cewa muhammad ta خط تو خوب است البته بعضی از این نوشته ها خوانا نیست محمد rubutun hannunka yana da kyau ko da yake wasu daga cikin irin waɗannan rubuce-rubucen ba su karantuwa. Rost migoyi. Da gaske? البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست کد که ادم من اگر تپان کان رو بودو ضپ هنچی چه وه پرسن چین هر بیو وقتی که سریع می نویسم دست خطم خانا نیست خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم الو که چند دعنی که روبوتو در سوری ربوتو نه با می کرن تو نیکه نه با ای کرن تا کلمومین میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ سن که هلرچی ونی اجن کویان پساه روبوتن هنو؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم یزو انزو بن تبا تنانی اکن حکبا خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند پسه روبوتن هنو ندگزکن پسه های مسلنچی ونده ایرانی ها سنا سن حکا متکا دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند نگا اکن بنگای da اللنن shaguna انا rubuta جملولی masu kyau da fasahar rubutun برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند. از زمان دما an امپانی، من در ایران قرآنهای نفیس با خطهای زیبا دیدم. ایران نگا قرآنی دا اکر در بوتن هنو مسکیاو. در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند. ایران انا کویر دا پساه ربوتن هنو الو اکی کویر دا ربوتو پرامری حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. تبس زن شری دومین حالت اجن کویان ربوتن هنو من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. نسان تا چی بر کویان پسا ربوتن هنو انان کسا. زن مکه maka تا sai a saurari tattaunawar a cikin harshen Farisanci محمد دست تو خوب است البته بعضی از این نوشته ها خانا نیست راست میگویی البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم توست وقتی که سریع می نویسم دست خطم خوانا نیست خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟ تا به حال به این موضوع فکر نکردم خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند من در ایران های نفیس با خطهای زیبا دیدم در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند. حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم. من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم. امپانی دسالن پساها ya yi tasiri a cikin kasashen musulmi musamman bayan da ayyukan rubuce-rubuce suka ƙara faɗaɗa a cikin kasashen musulmin inda a wasu kasashen hakan ya zama wani ɓangare mai matuƙar muhimmanci a cikin harkoki da suka shafi al'adunsu kamar iran da wasu kasashen yankin kuma ana bayar da muhimmanci wajen yin amfani da wannan fasaha a halin yanzu a ƙasar iran da ma wajen ƙasar wajen ƙawata littattafai na addini ga baki ɗaya musamman ma alkur'ani mai tsarki da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh nan baki daya amma kafin mu ban kwana da ku sai mun sake ta so da cikin labaran da aka riga aka saurara. Kasashen Mali da Burkina Faso da kuma Gine kasashen da sojoji ke rike da mulki sun yi kakkausan gargadi akan daukar duk wani matakin soji kan niger domin dawo da mulkin hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar Burkina Faso da kuma Mali sun ce daukan wani matakin soji kan niger ta makarar shilanta yaƙi ne a kan kasashen biyu makwabtan niger. haka zalika sun bayyana cewa ɗaukar matakin soji kan nijar zai sanya burkina faso da kuma mali janyewa daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo da kuma aiwatar da matakin kare kai na goyon baya ga sojojin da suka juyi mulki a makwabciyar kasar nijar da kuma al'ummarta ita ma a wata sanarwa da ta fitar gine inda sojoji ke rike da mulki ta nuna adawa da takunkuman da kungiyar ecowas ta kakaba wa nijar da kuma yunkurin daukar matakin soji tare da nisanta kanta daga aiwatar da takunkuman da ta danganta da haramtattu na rashin imani kan Nijar tare da kira ga ECOWAS ta sake nazari. Wannan gargadin na ƙasashen uku inda sojoji ke rike da mulki na zuwa ne bayan barazanar da ƙungiyar ECOWAS ta yi a taron ta na ranar Lahadi a Abuja na ɗaukar matakin soji kan Nijar bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar Larabar da ta gabata. to don nan zamu gargari sai Allah ya kama an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya David, kolla emet hat